shekara ta musulunci 1435 wanda ya zo daidai da 31 ga watan januwari watan 1 shekara ta 2014 miladi gashi Allah ya sake dawa da mu karatunmu na kitabu tauhidi na Muhammad ibn Ishaqa ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin al-mughira ibn shu'ba besarot gidan igwai sokoto ga karatuttukan da sun ka gabata idan mance ba wannan shine karatu na uku yau kuma in Allah ya so za mu shiga cikin gundare littafin bayan karatuttuka biyu da sun ka gabata na shimfiɗa game da irin yanayin lokaci da ya zan na wannan lokacin ko ku game da maganganu kan sarakun tsalla wannan sirak ƙungiyoyi na bata kama abin da ya samu na wannan da kuma dalilan da ya sa shi muhammad ibn ishaq ibn kuzaima ya wallafa wannan littafin duk da shi ma kai ne zai ambata cikin mukaddima insha Allah abin kulawa sai mu ji littafin sunansa kitabut tauhid haka Malam ya bada sunan kamar yadda muka samu ko na baya-bayan nan muhammad ibn abdulwahab na saudiya ya sa shi ma littafin sake tabut tauhid sai dai kamar da muka ambata mawdu'in su ya bambanta a yayin da mawdu'in din kitabut tauhid na muhammad ibn khuzaima na magana kan tauhid al-uluhiyya to shi ko wannan yana magana kan tauhidul asma'i was sifati shi yasa ce kitabut tauhidi wa isbatu sifatun rabbi azza wa jalla akwai abubuwan kulawa kamar mu dan shiga kaɗan kan kalimar tauhidi tauhidi masu nazari sun kasa shi kamar kusan gida uku wannan ba tauhidin musulunci ba a masu magana suna cewa tauhidi suka yi sun yi wallafa littafai da dama kan tauhidi suke karantarwa to an rego an ga suna kusan akwai nau'i biyar wannan sai na cewa tauhidi na nau'i na ɗaya shine tauhidin falasifa ‘yan falsafa wanda jagoransu shine ibn sina irin su farabi na mi'at tauhidi a wajensu shine tauhidi kawai shine su tabbatar da dai akwai wani abu wanda ka wasu abubuwa duniyar ga da mun ka gani sammai din nan da kasai din nan tun da su a reality aka gani su mala'iku da aljannu ba su da su ba tun da ba a ganin su amma dai sammai bakwai ga da kasai bakwai dami dami dami dole akwai abin da ka tahiya da shi to wannan abin da ka tahiya da shi shine suka ɗauka na shi'a super power shi a kowa shi a komai ba tare da ambaton kowace sifa tashi ba zama ne alimu ko kadiru ko qaharu wannan kai ta shafa ina fahimta wannan shine mafi yawan tauhidin falasifa kuma suna bashi suna daban-daban wa lokaci su ce mai nature wa lokaci su sa mai wani abu daban wannan mafi yawa hatta da musulmi in suna falsafa haka suka tsaya da abubuwan Allah ya sauke tauhidi na biyu tauhidin wahadatul wujudi tauhidin yan komi Allah tauhidin kowa Allah kai ma Allah shi ma Allah ice Allah gunki Allah sama Allah ƙasa Allah wannan shi aka ce ma wahadatul wujudi wannan akwai ta tun zamanin su Muhammad ibn Khuzaima ko kuma ce zamanin su Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wajajen karfi na karni na bakwai kuma abin ka daban mamaki abin sai ya kwana sai ya kobaita su sai ya lawa sai ya kobaita su wai abin ka da ban mamaki har kasa ga ta Sheikh Usman bin Fodio wanda tajidi yayya ya karade to suna da wahadatul wujudi ko ba haka ba tun daga irin waƙoƙin da aka yi ta yi na yanzu ko lam yarid wa lam yulad na wani sifofi a ba Allah ko ba haka ba sannan kuma a ce wani uban Allah ko kuma kai takta koma kuma kai wani uban kowa ko ba haka ba ta koma shi dan shi dan wuta shi dan aljanna shi dan wuta duk wannan ka kai mamaki tauhidun wahdatul wujud na shi a tsabagen tauhidin su sai ka kore komi ka ayyana cewa Allah na shiga cikin kowa ya wannan abin ya zan Allah ko kuma wannan abin na iya rikidewa ya samu ci gaba ya zan Allah to sune ake ce ittihadiyya kuma sune ake ce ma hululiyya kuma sun yi littattafai da dama wasu sun ɓoye wasu sun bayyana wasu hamma matsalar ta same su ba su sani ba bari a kowace na talibarin ba ku dan wani misali akwai mai tafsirin ƙur'ani wanda ya tarjama ƙur'ani cikin turanci kila kuna tunamin da suna ne yusuf ali da za ku mulla khaira matsalar ta samu an cusa mai ƙara wahadatul wujudi ya yi tarjamar ya yi translation ayoyi da yawa waɗanda sun ci karo da tauhidi na annabawa da manzannin Allah kila fahimci wannan wanda kuma ba na faɗi haka nan ba malaman saudi su suka yi haɗin wannan suka tsaya kuma aka cire waɗannan matsaloli aka ambata su har littafi an ka wallafa kan tafsirin Dr. Yusuf Ali kuma an fidda su kuma babban matsala inda an kama shi wajen aƙida babban aƙida wajen tauhidi tauhidin ya samu misunderstanding wajen bambance tauhidin ibn sina na falasifa da tauhidin ittihadiyya na cewa komi Allah da tauhidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tauhidin ahlus sunna ya dan yi mai wasu abubuwa suna dan yi mai sun dan yi mai kura wurin wajen kokarin bayyana ya fada cikin wannan tarko ku dibi waɗannan littattafai ku gani wannan tauhidi na biyu kenan tauhidi na uku duk sunan tauhidi suka bashi tauhidin yan jahamiyya tauhidin mi cewa akwai Allah astaghfirullah alazim can ga bakin su Allah haka yake zindir kamar da ake zindir to Allah zindir yake mi amma na haka nan sadda uwarka ta haika tsarara ka taho ko to shi ma Allah haka yake sannan ko bai karuwa bai rabuwa shi yasa dukkan sifofi suna kore ma Allah zindir yake ga sifofi kila yanzu kai in ka girma zai a ce ma mai karfi ko a ce ma mallan ko bayan ka samu ilimi ko a ce ma sarki bayan ka samu sarauta ko a ce ma mai kuɗi bayan ka yi kuɗi ko amma lokacin da uwarka ta yi ka ina jin kila ba sarki kake ba kila ba mallan kake ba kila ba mai kuɗi kake ba ko daga ba ka samu wannan ko to shi Allah lokacin da ya kwaru a ce wasu haka yake tsirara ko bai ba bai rabuwa shi yasa wannan fikira ita ta sa sun ka kore dukkan siffofin Allah sun ka kore suka ce ko kaji Allah ya ce maka ne kaza kaza kaza kaza sunana wannan na sha buga muku misali game da shi na cewa ko kamar mutum ka ce mai kabiru ko da dan ko da dan karce na ko ba haka ba ta da cewa mai kabiru babba ta kanuni ko kamar ka ce mutum basiru to in ya maka cewa sai a bace basiru Muhammadu basiru ba basiru mai gani ba to sai Allah ya kaddara sai maka ce sai a ce a canza mai suna mai shi ya amma a basiru na dai ko ba haka ba ashe sunan daban shi siffar daban ko suka ce da suna Allah suna ɗaya na an ka azama Allah wannan tauhidin jahamiyya kenan sannan akwai tauhidin jabariya tauhidin jabariya su ne mi su ne su ma so na Allah dukan su ma so na Allah su kuwa jabariya ganin suka yi duk abin da kai duniyar ga Allah ya saka in ka sha giya in ka yi zina in ka yi kaza in Allah ya saka kamar da wancan da ya aikin ibada ya shiga aljanna Allah ya sa shi kai ma Allah ya saka ko ba haka ba jabariya kenan duk komi haka a kaddaro saboda haka nonet babu bukatar a ce wai ayi aljanna ayi wuta ha to shi wanda yayi aikin sabon da aka kai shi wuta wayewa wasa shi Allah to shi wanda yayi aikin aljanna wa Allah to yanzu Allah doka wanga doki wanga sa aljanna isin sa wuta ai yayin yayi zunnu kuma Allah ba zalimina ba saboda haka gaba ɗaya sai sun kasa sun ga cewa to asalin kamun su ce komi sai sun kore aljanna da wuta babu aljanna babu wuta kan da su azama shi ka yadda wannan tawhid tauhidul jabariya kenan ina fata ana bai da ni waɗanda su ne tauhidi guda hudu waɗanda duk ahlus sunna dole karance su karatu mai zurhi kuma ya raddi kansu kuma kowace tana da silali tana da rassa fiye da arba'in kowace cikin waɗannan wani in ya taho ƙarawa yake wani in ya taho kan na waɗanda suka gabatai sai ya canza musu salo ya canza musu salo ko ba haka ba sai ka ga abun duk duk shan gyadarin ta ai kaga da wanda yace Allah bai haihu ba ai haihu ba ko shi ko wanga yace a wanga shi ya oban Allah to ai basu su kaura ba ai sun kaura tun da yancin bai haihu ba ko ba a haihu ba to shi ko wanga yace a akwai oba ne kenan an haihu kada sun kaura amma duk shan gyadarin ta ko duk kahanci na tsagwaro to dole sai ka san waɗannan furuku akwai waɗannan furuku kuma bari na unfortunately duka waɗannan ce musu aka yi tauhidi shi yasa har kasar ga kasar ga tauhidi ku gafarce na kasar ga ash'aranci da jahamiyanci da jabariyanci a ciki sun kace musu tauhidi kuma shi yasa muka tashan barafata kamun ka karanci tauhidul asma'i was sifati ko kamun ka san tauhidul anbiya'i war rusul kamar da suka bashi laqabi ibn taymiya haka haka yake kira ne muhammad ibn khuzaimah haka yake kira ne manya-manyan magabata haka suka ce mai in suna magana wanga tauhidi na kwaran su ce mai ba tauhidin falasifa ba ba tauhidin ahalin wujudi ba ba tauhidin jahamiya ba ba tauhidin jabariya ba waɗanda tauhidi guda uku guda hudu ba su ba wani tauhidi za a karantar da kai an biya wa wasu. ila fahimta kuma shine tauhidin ahalin sunnati wal jamaa saboda haka lalle muna da aiki cikin karatun mu nan gaba haɗe kowa sai ya san ya mai san maradi mun fahimci wannan sosai ko to sai mu shiga cikin littafin budiban shafi na 22 da yake mun karanto duk mukaddamomi da wasu 'yan ta'aliki ta'aliki da mi da mi da wannan duk mai ta hakiki sa su wasu ma bamu da bukata game da su wasu kuma in muna bukata game da su kila Allah munasaba ta cin ta bamu mu ishara da wani abu in ya faɗi in muka ji muqaddimatul musannaf paragraph ta farko a yanzu zan tsallake ta saboda ni saboda ba maganar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ta ba shi mai ta'aliki din nan shi ya dauko ta ya kawo ta da sanadi din har zuwa ga Muhammad ibn Khuzaimah saboda mi saboda din ya ce yana da a sanadi har zuwa ga mai littafi kila fahimta yana da sanadi har zuwa irin haka yanzu misali ko nan muna da ire-iren su misali nan misali akwai irin littafin shi Sheikh Usman bin Fodio Sheikh Abdullahi bin Fodio wanda mu ma kansu muna da muna da sanadi ne kamar yanzu misali ina da sanadi zuwa ga Abdullahi bin Fodio a Tazyinul Warqati ko ko sanadi zuwa ga Abdullahi bin Fodio a Biya'ut Ta'wili in ne faɗi malami na shi ko ya faɗi malamin sa ya faɗi malamin sa duka duka kamun zuwa Abdullahi wace mutum biyar ba kila fahimta wannan a ce kenan in zan yi wani ta hakiki na Biya'ut Ta'wili ko Tazyinul Warqati sai in kawo wannan din kila fahimta daga malami daga wani daga wani daga wani daga wani kala sannan sai in bude littafi da shi an fahimce ni ai to shi na mai wannan tahqiqi yayi saboda haka amma mi muka so mu samu tausiƙi na cewa kitabu tauhidi wannan na ibnu khuzaima na to mun same ba ma ta wannan hanya ba mun same bid tawaturi in ka san tawaturi ehin hanyoyi berejet kusan al aqal duk wanda yayi rubuta ya rubutu kan tauhidul asma tauhidul anbiya wa sifati ya rubutu kai ne sannan wa bil khususi yayi kan aka samu tauhid guda uku din nan yayi kan magana tauhidul Asma wa sifati sai yayi reference da littafin Ibn Khuzaimah kila fahimta Hassani ma kai duk wanda suka yi ta'alifatu ko da ba na tauhidi ba li harkokin hadisi in sun kawo hadisi akasari suna cikin waɗanda suka hidda hadisin suna cewa wabni huzaima sai su ce fit tauhidi in ka ga ibn huzaima sai a ce fit tauhidi ko a ce fit sahihi ya an ka ce fit sahihi sahihu ibn huzaima kenan wanda akwai shi in ku an ka ce fit tauhidi wannan ya kanihi da gaskiya sun ka shara da wannan muhammad ji albani baya bayan nan ibn taymiya harku harku can duk suna irin waɗannan in sun ka kawo hadisi musamman ibn taymiya ko ko musamman in muhammad nasir bin albani na magana kan aqida ya kawo hadisin aqida sai ya ce wani ya roto shi kila rawahu bukhari wa muslimu wa wani wa wani sai ya ce wa ibn khuzaima fi tauhidi to da ta fi tauhidi wannan ya kalli. shi yasa tabbacin cewa wai ibn khuzaima shi yayi kitabut tauhidi wannan ba danganta mai shi an kai ba ya tabbata na bitta waturi mun fahimci wannan ko to sai mu karanta da in za mu tashi paragraph ta biyu alhamdulillah abinda sa za mu tashi nan duk littafai in banda wannan duk takikin da an kai in banda wannan babu mai wancan da sama ila an fahimta a ina da wajen hakiki guda hudu ko biyar na Muhammad bin Khuzaima yawa da wannan akwai na Muhammad Amir akwai na Samir wani dan uwa shi arami shi in duba yana da shi akwai nawa akwai nawa duk sun yi kan wannan littafin to shi yasa ma za mu yi aiki kwarai da gaske to amma abin da yasa za zan yi umarni da wannan saboda shi aka hannuwan mutane ko mafi yawa shi aka hannuwan mutane amma fa'idun da karanta can cikin waɗancan shuruhu da waɗancan ta'alikatu in Allah ya so in ba don ajazu ko zuufu na insanu ba in na tuno zan ambace su insha Allah fi amakiniha in Allah ya so to dunka dunka tabbatar da tauhidul rusul wal anbiya ko tauhidul anbiya wa rusul da yake to saurara ka jiya kuma duk ya kore duk abin da firaqu sun ka ambata tauhidul falasifa raddi na zai musu tauhidu ahlul wujudi raddi na zai musu tauhidul jahamiyya raddi na tauhidul jabariyya raddi na tsaya ka jiya alhamdulillahi al azim as-sami' basir al-hakim halim al-karim al khabir bin ni'am sawadighi wal fadl wasii wal hujaj al-bawalighi alhamdulillah wannan wasu kalmomi na fassara hatun cikin ibara ko shi yasa a tsaye min uzuri in ban tsawaita ga wani abu ba duk da dai kila wannan ya cewa to ai akwai inda ka halarta wancan ba su zuwa wannan ko wasu su zuwa wannan ba su zuwa wancan to ala kulli halin ko baka zo wancan baka samu kasit ko ba haka ba insha Allah akwai dan bayani ne da wannan ko wasu bayanai duk inda mun ka karo da matsala a wala marra to sai mu yi bayani kanta nan muka fara cin karo da ita sai mu samu bayani kanta in ce ibada ya sake mai ta sai mu ce mu yi ta a cikin at-tauhidu in ko can cikin ibada mun ka fara cin karo da ita to yin wannan ya kawata sai mu ce mu yi ta a cikin ibada ko ba haka ba don lokacin baya jira alhamdulillah sifofi na kamala sun tabbata ga Allah wannan ya bayani alhamdu sosai shine mi shine siffanta Allah da sifatul kamali abin da zan kara muku wannan dan ƙara tunowa ko ku ni ƙara bibiya shine siffanta Allah bi sifatul kamali ba amma muhabbatan wa ta'zima sai ka ƙara ta indibul qayyace shar'i ta ka siffanta Allah da siffofin kamali muhabbatan alhali kana sun Allah wa ta'ziman kana girma Allah ko eh wallazina amanu ashaddu hubban lillahi yawa su mu'minai ko sun wa Allah abu to suna yi ne suna matsanin so ga Allah yace abin da yasa in ba ƙara muhabbatan wa ta'ziman ba sai ya koma madafu shi an madafu kila fahimta ai kana yabon mutun duniya baka riya ko ba haka ba kamar da baka kan yi kai bi mutun duniya baka wando kai mutun duniya baka tabgo ko kaza kaza ko ba haka ba ko dun shi a sarki ko dun dole kai bai ko kila ko baka so kai ko ba ganin girma ne kana yabo ne ko ba haka ba baka ta'zim nashi ai kana yabon mataka ko ba tsoron ta haka yau ko ba haka ba kila gidda da haka sun kai to wannan madahu aka ce mai amma in kai yabi abu da yabo ka ba sifatul kamali sannan mahabbatan wa ta'zima shi aka ce ma alhamdu to in ku haka na irin wanda Allah ya kawo shi kila fahimta malamai sun ce kalima alif wa lam cikin al ko suka ce ni suka ce istigraqiya al suka ce al lil istigraqi mun san akwai lil ahadi al'ahad ma akwai azzikiri akwai al'uduri ko ba haka ba da suka ce alhunalil istigraki to wace irin yabon Allah ko wace irin siffanta Allah da aka yi ko wace irin siffa da aka ba aka basuwa ta kamala to ga Allah aka yanta dukanta istigraqiya kuma Allah nan lillahi ga Allah Allah nan al'ayi madaukaki ka gane ba raddi na kan waɗanda suka ce ma Allah ba a'ala ba ko shi ko al'ali al'ali sunana siffa kuma al'ulu kuma al'alla a'lana ko kadaran wa zatan wa muhallan ko yawwa wannan shine asalin aqida al'alla a'lana kadaran ga daraja a'lana zatan a'lana makana ko muhallan samu abin da yasa malamai suka takaita kan muhallan suna magana al'ali madaukaki zuwa ar'aishi shi aka musu ko ba haka ba ba a musu ulullahi kadara hatta yan biriya ba su musu ulullahi zata ko ba haka ba eh ba su musu hakan amma suna musu ulullahi mahallan ko ba haka ba shi yasa sai ahlus sunna na baya baya sun kamai da raddin su kan nan amma al'ali suna ɗaukar guda uku kenan zatan wa mahallan zatan wa kadaran wa mahallan al'azim mai girman daraja as-sami'u al-basiru mai ji mai gani waraddi na ga suka ce bai ji bai gani ko alhakimu mai hikima raddi na ga ilhadiyya waɗanda su sun rena Allah wai ta samu aqidar daga yahudanci tube ma Allah rena Allah ilhadiyya cewa mi cewa Allah abubuwan da kai babu hikima ciki a tace kwarawa hannu ba hikima mutum ya zan ɗan husna a jihe shi ba hikima a yi kaza kaza ba hikima ko to alhakimu Allah mai hikima na alhalimu mai hankuri na shi yasa bai yau ma al'umma ci gaggawa ba duk da tabarganar da su kai kai ka san kamar da Allah ɗauke su zai ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin ga da kuka cewa ai taho da shi daga hannuna yake wallahi la qudir amu ko ba haka ba ko kai karan kanka da har ka ga hannunka take kai kana cewa kun kowa ya mutu ko da Allah tuni tuni ka kashe wasu tuni an gama ko ba haka ba amma da irin ganar da aka wa Allah shi yasa hadisi ya tabbata mawan sallah sallah ya ce babu wani wanda ya hankuri kan jin cutar da aka yi mai yana ji yana da iko kuma ya hankuri ya ce kamar Allah a ce ya haihu a jingina mai ɗa mai kyale ka a jingina mai uba ya kyale a ce ba kowa na ba ya kyale a ce ga uba na ya kyale a ce babu shi ya kyale ka alhalimu kenan sannan mi alkarim mai karinci mai kyauta kyautar da ta da iyaka alkarim ai annabi karimu na ko sannan kuma Allah karimu na amma kasan ba su haduwa waccan sifa ce wadda yake mutlaka wadda bata da kaidi an fahimta kenan al-latif al-khabir ibn qayyim al-jawziya ya ce tare suka tahiya kamar yadda irin wasu kalmomi duka cikin suna Allah tare suka tahiya wannan na bayani ne wajen al-hayyul qayyum a cikin ibana al-hayyu qayyum tare suka tahiya alhakimu azizul hakimu cikin qur'ani ko azizul hakim tare suka tahiya alghafurur rahim akasari tare suka tahiya to al-latiful khabir ta akasari tare suka tahiya ibn qayyim al-jawziya yayi wajen shahi biyar ko he biyar kan fassara allatif latif a cikin wani littafi a cikin littafin sa shifa'ul alili fi masail al-qada'i wal qadari wal hikmati wat yana kokarin ya faɗa allatif. al abinda abin da ya kokari ya faɗi shi ne ya san da abu kuma yana iya magance shi da kon amma sai ya bi shi step by step step by step ya sai ya ɗauko tarihi ya ba da tarihin annabi nuhu alaihi salamu irin wanda al'umma ta suka gallaza mu irin kaza irin kaza irin kaza irin kaza amma sai da aka shekara dubu gara hamsin ko sannan abin da ya musu ya musu ya wannan shi Allah ibu aiki ne na yace daga cikin zama ne latifuna ya aiko annabi yassa an kahi annabi Musa lokacin kirmici yassa yayi aka wa uwa ce wahayi wahayul ilham ya ta kada shi cikin tabuti ta kada shi cikin ruwa ya fada gidan Fir'aunu ya rayu gidan Fir'aunu ayi kaza ayi kaza ayi kaza har shekara 30 kuma sannan ya kashe wani ya gudu ya koma dawowa kaza kaza kaza kaza har har akai karshe karshe har ka doki labarin har lokacin da fa kana kullu firq kullu azimi ko ba haka ba yabi an ka dade shi irin wanga tsawon jeren giya ana ta wahal da Musa Allah na gani amma yana bin abin step by step yace laifu kenan shi Allah laifu wanda yau ma annabi Ibrahim alayhi salamu da su waɗanda kahiran da a lokaci ne irin su na maurudu irin suwa irin su na laifu kenan yadda yau annabi Muhammad sai ba da tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice irin haihuwa ce irin ta'addancin da aka yi mai irin gallaza da aka yi hijratul ula ila al-habasha hijratul thaniya ila al-habasha hijratul thalitha ila al-madinati kaza kaza kaza al-badaru al-uhudu ta handak kaza kaza duk karshe sai ga wanda aka ce latifu ke al yace wanda bai garaje amma al-khabiru kuma ya san abin da yake cikin al'amari akan kai kila an fahimta sai ya ce hada su akai dun allatifu tana jawo alkhabiru alkhabiru tana ƙara wanke allatifu dun akasari in mutum na sauna ka yaƙin sauri ɗayan biyu ko tsoro ya kai ko sauna ya kai ko bai sani ba ko ba haka ba to duk Allah bai da wannan sai ce alkhabiru to ita ku kalma khabiru ba alimu ta ba kila an fahimta alkhabiru irin wannan abu ya wakana ya ɗaukai mataki iri kaza ya san da shi iri ne sake wakana ya ɗauka mai wani mataki ba irin wancan ba ko ba haka ba a abin da ya halaka mutanen mutanen nuhu daban shine tsufana abin da ya halaka mutanen samudu daban abin da ya halaka adawa daban ko ba haka ba abin da ya wato auna daban ma azabobi kala kala amma duk abu gudana mina na kufuru billahi ta'ala ko dukkan kufuru billahi ta'ala to ya san yana da experience shi na ga larabcin yau da kullum sai a ce alhibra experience ko ya wato ba a siffanta Allah da experience saboda mi saboda shi experience abin da ya kunsa sai abun ya wakana kaka sani ne ko ba haka ba ka san shi na saboda ji ya wakana to ba shi ba to shi alkhabiru masanin komai da komai na amma ta da alife ka tahiya ina fata a gane bin ni'ami ma'abuci umumi as-sawabigu masu fadi kalimar sawabigu waɗansu sun kan mamaye ko ina sabiqan sabiq mai saukin tahiya kuma mai fadi ana cewa mai sallah ko a alkamisu sabigu ko ba haka ba mai faɗi wanda bai mace ba kuma bai ɗage ba sabigu kenan ma'abuci ni'imomi kalima an ni'amu jam'i na ni'imatu idan an ka shahe tu ya zan jam'i an gane ba wal fadli ma'abuci falala al falala malil waciya kalimar sawabigu da kalimar wasi'u sawabigu mai yawa in ya baka ita in tana yawa sai ta ma yawa ko ba haka ba in kana yawa Allah ya haka nan kuwa to na ka sa sabi ba abinda kai yawa Kalima wasu ita kuma ana sata. ta in an ka baka ko in an ka bada ta kowa sai ya samu kila an gane bambanci wanga kai dai ke ma yawa wanga kowa ya samu alwasu kenan wa rahmati wasi'at kull shay'in sanaktubuha har zuwa ƙarshen aya ta'ala rabbuna ubangijinmu ya ɗaukaka shi at ta'ala ya wuce ya ɗaukaka an sifatil mahadudina daga siffofin ƙayyadad oh na bawaligi Allah maɗaukakin sarki shi an ma'abucin al hujjoji jam'u baliga ko ba haka ba aya ta tabbata ko akwai aya mai kama da wannan ko ya cewa a ah, kullillahi Eh, eh, ba hikmatun baliga ba alhujjatul baliga muka magana shine Allah ka ka hujja hujjar da babu wani uzu zaka ba ba ko ba haka ba na aiko manzanni sai dai aiko manzanni saboda ni don kan mu ta lahira mu ce ma Allah ai ka aiko mana kowa ba to sai aiko ko ba haka ba da mala'ikun da da annabawan sun ka wuce yau zan da littafai ba littafan da ya bari ba ya tada masana su ya sanar da su su da me al ulama'u warasatul anbiya'i kaga babu wata hujja in yau an ka faɗa kace ce baka yadda baka da hujja da Allah wanda zaka ba Allah zil hujajil bawaliji ta'ala rabbuna ubangiji mu ya ɗauka ku an sifatil mahadudina daga siffar kayyadaddu abin halitta mahadudu kayyadadde wanda mi kayyadadde ta hanyar mi kayyadadde ta wuri kayyadadde ta zamani don akwai zaman da an kayo babu shi akwai zamanin da za a yi babu shi kaga mahadud kenan kayyadadde to duk abin da aka kayyadadde in ko kana son ka ce ya kaidar sai mu ce kullu ma fi wallahi ta'ala to Allah ya tsalka ku ya dauko da wadannan sifofi wa taqaddasa Allah ya tsalka ku an shabahi daga kama da al-makhluqi na halittu eh saboda haka duk abinda ka ji mun faɗi na al-azimu as-sami'u al-basiru al-hakimu al-halimu al koda akwai wanda aka ce masu to ba irin na Allah na ba na Allah kan ta'ala taqaddasa an shabahi al-makhluqina wa tanazzaha Allah ya tsalkaku an maƙalati daga maganganun al-mu'attili na masu kwamfartar da Allah kwamfar masu kore ma Allah sifofi ne shi ne ta'atili at-ta'atili al-mu'attila kwamfar kun san kwamfar abu ya zan huntu a shahe komi a kore komi da ainun da ta'un da lamun da duk sun ka zo ga kalima ko sun ka ko sun ka cikin kalima ana nuhin wurin nan babu komi shi yasa aka cewa ayyamul utla lokacin hutu al'utula sadda ba a komi zaman banza at ta'tili ko da siffa ba ta aikin komi kila fahimci wannan to wanda ka haka na sai a ce mai al mutum guda in jam'i na sai a ce musu al ko al an fahimci wannan to Allah ya ɗauka ya ko an makala tihim daga zantattukan su kalimar makala za mu yi bayani akan ta mai faɗi don makala abin ta ka ɗauka, duk da zan ambata can gaba magana wadda asurki da aƙida ka faɗi a harshe kuma a hazzuci haka take ita an makala kira fahimta ba ƙaunin ɗaya ba ta ɗaura ƙaunin makala aƙida sai ka ji ana ce suna zamu rinka amfani da ita sai a ce maqalatul jahamiyina ko maqalatul eh, mulhidina ko maqalatul mu'tazila muna nan aƙida su muka magana masha Allah ala rabbuna ubangijinmu ya ɗaukaka fakana fauka sab'i samawati aliyan ya kasance birbishi madaukaki saman saman sammai ne duka gaba ɗaya fauka samawati har yanzu ka durar dina yi ta yi ga wanda ka ce ma Allah bai nan kaza kaza to fauka samawati to mun sa akwai sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu har zuwa ta bakwai ko to fauka yake to ko fauka a ina sai ce sun ba ala arshi hisawa. a sama ɗin ma a bisa al'arshinsa wadda babu komi bisa ga al'arshi sai Allah kuma haka mazo sallallahu alaihi wasallam ce mu komi sama al'arshi sai Allah shi ko daga Allah babu komi to Allah madaukakin sarki yana bisa al'arshi da akida kaga tutuni shi yasa daga cikin hikimar da muka sa irin wannan littafai duk yau inda ka dauko littafi wanda wani ɗaya daga cikin mu ya wallafa sai a ce magana ɗan yauta ko ba haka ba hatta sa akwai wani tsohon da ya ce ai shi bai koma yadda da littafi duk bai shekara ɗari ba haka ya ce shi duk wanda haka mai hujja in bai yadda da littafin da kashi ka san wanda ka raddi wai albani ka san ya ce suna irin su albani irin su ba kaza kaza ce to duk wanda ya littafin haka bai shekar ɗari ba to bai hujja da shi ko to shi wannan shekara ta yi da dubu baya ka kenan ba eh in ma littafin ɗaya ka in littafin in ko magana ta ka san bata da farko tunda magana Allah ta ar-rahman 'ala al-arshi stawa iya kan dadewa kenan ko Allah ta mu gani ya alamu sirra Allah ya san asirci abinda boye wa akhafa da mafi boyuwa wa akhafa kalima akhafa in mun ka fatta kana za ta za mu ce to tahi sai zan sirru abinda aka ce amma ya yi kasa kwarai shi yasa ni shi yasa ga karatun fatiya akwai aljaharu akwai asirru ko ba haka ba ku yi hankuli buga misali na muka yi akwai aljaharu akwai asirru sai aka ce ni asirru sai aka ce sirru ka yi karatu da halshe gwargwadon yadda haka jila ji da kanka ko shi kaga dan hito to menene akhafa ko ko menene khafiyu khafiyu wanda ma ba a ji ba kai ma baka ji shi ya khafiyu to Allah ya san sirri ka san ka da kai da wani ba sirri kuka ba sai ka wada mai abu yana ji ko to ai kaga ya jiya shi kaga sirru na hita sai dai mi sai na kaitare bai ji ko to shi ku akhafa ko kai baka ji kamar irin ga magana zurci kana magana kana magana sai kai kici ko yawwa ashe ka gama komi cikin zuciya to Allah ya alamu sirra wa akhafa min sirri ya san abin ya san asiri ya san abin da ya asirin zama asiri boyuwa Allah ya sani wai ma jahamiya sun ce Allah bai ji zuciya sun kai Allah bai ji ba asami sun ka ce suna ɗaya ko ba haka ba in eh, kama a ce ba Muhammadu amma sai kai sata ka san ku suna ɗaya na kenan don ba Muhammadu hake ba suna ɗaya na an kai itifis to sun ka cewa haka Allah yake amma abin kamar ka ce kamar ka ce hatta da sahabbai sun san irin firkan gaza za ta bayyana ni Aisha ka cewa game da saukar sabi Allahu qawlan fi tijadika kar sabi Allahu qawlan fi tijadika fi zawjiha zuwa aya ta ce wallahi wannan matar tana ga bakin kofa annabi hana bakin kofa tana ita Aisha tana wanke mu annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko ba haka ba yana waje ta ya tuka ne tana wanke mai ciki yana cikin masallaci ita ko tana waje wannan matar ta duka tana faɗa mu annabi sallallahu alaihi wasallam amarin mijinta ta ce wallahi hatta da ni dai da addaddadab wata kalima na kaji ban wata amma sai ga Allah ya ce kada sami Allah tace min fauki sab'i samawati ka gani ba kamar Aisha ta sanar akwai dan jahamiya ko wa yasma'u al-kalama Allah yana jin magana ta kowa wannan jawa da ganawa inna man najawa min ash-shaytani ko yawwa annajawa ganawa dai wai don a san kalimat dama ina ambaton kalimat ko qur'anin ci kudin dai a tuna da ita la ya khafa alaihi khafiyatun abinda dukka boyuwa ga wasu to shi bai boyuwa ga Allah abin nan fil ardi akas yake wala tis sama'i ballantana a sama ballantana a sama dun can yake ko sama kasa ya sani ku balle can sama ko ba haka ba wato malaha ya san abin da ya kai ibnu khuzaima raddi na duka ya kai wala fi lujijil bihari har cikin zurhin gulabe lujaji jam'u lujatin ko ma alimu anna annaha ma alimu anna laysa li hayyan watana ja'aluha lujatan wattakhadhu masalih al'amali fiha lujatan jam'in sa lujaju lujaju lujja lojaju wannan jimin da kaji an kawa cadda can wajen mi wajen mufradi lujja sai ka kwance shi ko ba haka in ka kwance shi ka cire ke na ya koma jan lojaju an gane ai to wala fi lojajin jihari kuma ba wani babu abin da ka boyuwa ga Allah cikin fakkiya karkashin gulabi gulabi wala fil hawa'i ko ko sararin samaniya hawa iska sararin samaniya an gane ba walhamdulillah yabo ya sake tabbata ga Allah sifofin kamala su tabbata ga Allah alladhi anzala alqur'ana wanda ya saukar da qur'ani bi ilmi da sani ne ba kwato mai shi an kai ba da sani ne shi ya saukar da shi anzala alqur'ana da ilmi duk da zamu faɗi can gaba amma ku fara fahimta ya saukar da alqur'ani magance ko ba haka ba ya faɗa ma Jibirilu karance jibiri ya ɗauka daga Allah direct har da ce ya kawo manzo sallah sallar qur'anin gassan tsariya tsalkakakke mai laushi sabo sabo da ɗimi-ɗimi ne haka aqida ahlus sunna ke wajen finzul ƙur'ani ba a a shari'a wadda mun ka shakara su ƙasar ga cewa mi cewa wai lauhil ma wai jibrilu ga lauhil mahfuz ka tare ku ko ba haka ba ya ɗauko sannan ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi ko ka ba annaba da sun su kore ma Allah wa kallama Allah nafa Allah na magana shi ya suka su ko ga sun ɗauko ta da kaulin jahanniyya su ko sun ka ah, ai abin da aka nuhi ba ma ba ai ba da lahul mahfuzu ba ai lahul ma ba ba ai nuska ta rabbul izzati ko ba haka ba daga gidan duniya ka ɗauko ya kawo ma annabi sallallahu alaihi ba haka bane Allah madaukakin sarki ya ba jibrilu qur'ani magance ba ganance ba ba ganin aya ya ta ba magance sannan jibrilu ya kawo mai ita annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma magance amma bai hana kuma an rubuta ta ƙur'anance kitabance a mahfuz mahfuzi ko a wani rabbul izzati kamar da musu sun ka tabbatar kila fanci wannan walhamdulillahi alladhi anzala alqur'ana da ilmi kaga anzala kenan ko saukar waye. ehin a sun kai jahamiya sun kace qur'ani na halitta shi an kai kamar yadda kai an halitta ka shi ma qur'ani kun dai an kace ko ba haka ba sai dai jibril ana tarata to mai abubuwa bai san sun ka hito ba sai ta kawo annabi kaga wannan daga maganganun boka yayi kama da maganganun boka yi ko ba haka ba eh a'a anzala alqur'ana bi ilmi wa ansha'a kuma shi kirkira khalqal insani halittar mutum shi ya yi halittar mutum ba yan falasifa ba daga cewa nature ta samu mutum ko ba haka wala ba nature ta ba duk da dai su nature su su ma sun bace ba su ma suka ce nature ba Allah suka ce nature ko sai kuskuren samu Allah sunan ɗaya na kila ko ba haka ba don ka diba su ma nature sun ce ba ta describe ba ta siffantuwa to ina ku mutum ka yi siffanta abinda bai taba gani ba ko ba haka ba kuma sai an labarta mai kuma bai saurari labari ga masu shi ba kila an fahimta to Allah shi ya halicce mutum akula min turabin min turabin saboda haka sai mu ce nan to tunda an ce min turabin sai mu ce wani insanu sai mu ce adam ko ba haka ba eh hindun insanu in dai wa mu aka nuhi mu kuma nafsin qur'ani ya ce min nutfatin khalaqahu ko ba haka ba to tunda min turabin na to dole mu bai su al insanu zuwa gawa annabi adam alaihi salam abul bashar al awwali ko ba haka ba ya halitta shi min turabin daga turbaya kaga ashe haukagga ta yan masu science ko ko masu harka haukagga da kace asalin mutum daga biri ko ba haka ba kaga aka bacewa annan eh a Allah direct ya halicci mutum kuma babu wani development babu wani canzawa canzawa canzawa canzawa sai mike ga ko ba haka ba min turabin Allah ya shi a fahimci wani abu biyadihi ku diba hau gani biyadihi da hannu ne Allah ya da hannu Allah na da hannu da hannu ne Allah ya kwaba ko da ka ji magana ta mana haka take dushe ce haka ko ba haka ba haka take sannan kuma albishirin ku da wuri in mun ka faɗi haka ko ko malumman mai sun ka faɗi haka sai a ce suna faɗin kalmomin da sun suna sun hidda suna sa mutum ya hita cikin hankali ne ko wai kan mutum su ce haba ne kazan in ka zuwa jahilaina shekaran shekarar da aka kai wani littafi na sakwato mutum da sakwato ya yi shi yana suka ahalus suna cewa wai suna kawo abin da kasa samari da marasa ilimi suna hita addini kamar ne yace suna siffanta Allah da hannu ce Allah na da hannu Allah yana sauka daga sama Allah yana kaza sai su sa kan jahili ya buga ko ba haka wai a cewa sai sai ce to akwai kan jahili bai buga ba an ce ga uban Allah wai da Allah bai bugawa ko an ce wani shi ya Allah kai ne bai bugawa an ce ba wani ba Allah ba ba wani duk kai ne bai bugawa kai ka to duk ka tabbatar da Allah ya ka ba ya sifofin al-ali al-azim as-sami'u al-basir al-hakim al-kaza sai ka ce alal arshis tawa sai an ka ce kai na bugawa wai kai wai ga alal arshis tawa din wai kai na bugawa shi wancan da kore shi ba wancan ce ga oba ne wancan ciyawan amma duk kanu ba su buga ba kai da kacce arrahman wai kai na bugawa ta ji hauka ta baki wani malamin na bocci ce to ubangiji Allah sa kansu ta bugawa su yi ta bugawa ko kai ka fashewa sai mun wadi shak idris ka wadin haka a bocci mhm. biyadihi biyadihi da hannun Allah shi yasa ma suka cewa in ma ka ce Allah ka kore ma Allah biyadi sai a ce to kakan ka da sai Adamu Adamu kace bi kun ko ba haka ba to Allah bai da bambanci kenan da halittarka kila an fahimta shi annabi adam wanda Allah ka sun ya faɗi ayoyin da a ciki bai da bambanci da halittarka ko ba haka ba to Allah madaukakin sarki shi ya faɗi da kai ne yace ma iblisu ya iblisu ma manaka an tasjuda ma khalaqatu <laughs> bi yadayya har kirkiri malam kiri bi yadayya kaga Allah na da hannu annabi mu a sauran mutane su Allah bai hatta da su ba kun yi musu da ita kama annabi Isa hatta da annabi Isa kunta ba bai dayyana ba inna masalu Isa inda Allah inna masalu Isa inda Allah kama til Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu hmm, alhamdulillah thumma kawwalahu da ya halicci mutum sanne kawwana shi bi kalimati takun wanda sun kace haka kenan wanda da jawon muku kenan suka ce mi suka ce da Allah da ke zarki ya dama ko ya kwaba annabi adamu alaihi salamu da turbaya ya hidda suturarta tai da sifofi ne dami dami dami dami sai ya ce sai busa masa rai kuma sai ce mai kun gaba da su suka wakana Allah ya sa hannu ya aiki da shi kila fahimta sannan ya busa masa rai annabi isa alaihi salamu jibi eh, malaiki an kai aiko ya busa masa rai ko fatamassala laha basharan قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا كذا كذا كذا Eh, tarku cikin aya dai ko inda aka yi busa inda ya yi ehin ina so in jamfin din fatima sallaha basharan sawiya qala ta'udhu bi rabbiki li gulaman zakiya ko ba haka ba kaga shi ya busa mata rai sauran mutane wa mu wa mu kuma mala'iki an ka turo shi ma busa da ko cikin cikin uwa ko ba haka ba ya kuna walqatan summa yakunu alaka summa yursalu ilayhi almalaku fayanfaku fihi ruha ko ba haka ba amma ni Allah ya ce mala'iku idan na gama halitta ce wana fakhatu min ruhi faqa'u lahu sajidina na min ruhi shi Allah shi ya busa mu annabi Adamu rai da kai kila an fahimta shi ya halitta da hannunai ya busa mai rai da da da da kai nai sannan mi sannan ce kun sai miƙe kuma ko ba haka ba duk a nuna kenan halitta adamu ta hada dukkan abubuwan da aka halittawa na wasu ashe Allah na magana don kawwana bi kalimati sannan wasfafa rasulahu Ibrahim, Allah barkin sarki shi ya zabi manzonsa ibrahim da zabai mini bi khullatihi da zamanin khalilu sun ce Allah lam yattakhid in ja'dul ja'd ibn dirham wancan da Khalid al-Qasar ya yanke yace ni yace amma ba'adu taqabbala Allah dhahayakum fa inni mudahhin bil ja'd ibn bil ja'd ibn dirham fa innahu ankara sifatu Allah ta'ala wa qala lam yattakhid Allah Ibrahim khalila al ja'd ibn dirham shi afarku wanda ya fara cewa Allah babu wanda ya dauka khalilu shi yasa Muhammad ibn Ishaqa yana raddi nan yace wasafa rasulahu Ibrahima bi khullati shi yasa da annabi Ibrahima da khulla khulla da muhabba kalmomi na wanda ka tahiya tare da suna da amma suna rabuwa muhabba martaba ta na wadda ka ɗauka gwamaya a gwamaya ta da wani abu uhibbuka wa tuhibbuni ko ba haka ba annabi na son sahabbansa sahabbansa na son shi ko amma kalima kulla ita kuma gurbinta in ta shiga ga wuri babu mai shiga wurin kila an fahimta shi samu manzo sallar alaihi wasallam cewa ba don Allah ya rikan khalilu ba a ababakar khalila walakin Allah ne khalila saboda ka khalil guda akai kila an fahimta to Allah madaukakin sarki ya riki Ibrahim khalilullahi to ibrahim bai wani khalilu sai allah kamar yadda allah madaukin sarki ya riki annabi muhammadu Khalilu haliluhu to annabi muhammadu bai da wani khalil amma yana ai habibu ba sai ko kun gane kalimar kulla ta ke bantu ga abu guda in za ka kulla da abu guda ya kawa to annabi kowa na da khalil to annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam khaliluhu allah bi nafs al hadisi annabi ibrahim khaliluhu allah bi nafs al qur'ani mhm wa nada kalimahu musa ya kira abokin magana ta Musa ashe Allah na magana kalima ku don wa kallama Allah Musa ta kalima ta tabbata salawatullahi alaihi fa qarrabahu ya kusanto da Allah na najiyin ya gana fa qarrabahu Allah dauke sarki ya kusanto da Musa na najiyin ya gana da shi kuma wa kallamahu ta kalima yayi mai magana magana kuwa da kasan magana taukidi ta kallamahu ta kalima wa amara nabiyahu nuhan ya umurci annabin sanuhu alaihi salam bi sun'atil fulki ya sanna'a jirgin ruwa ba shi abin mamaki ba ala ainaihi wasna'il fulka bi a'yunina al akan idanu Allah Allah na da idanu da ko ka mutu ko ka yare Allah na da idanu kamar yadda Allah na da hannu to Allah na da idanu shi na ba magana sun'atu ba sun san wata kulka sun yi da ita amma bi a'ayune na suka musu to shi na mallanka sun ya tabbatar da ya umarci annabi nuhu ya yi jirgi kuma ala ainai yana gani da idanu wa khabbarana Allah ya bamu labarin anna unsa mace dai wadda an mace ba sai mutum ba ko wace mace ta ko ta mutum ko ta aljani ko ta dabba ko ta tsiri in dai mace ta mai haihuwa la ta hamilu ba ta ciki wala ta da'u ba ta haihuwa illa bi ilmihi sai da ilimin Allah kama a alamana kama yadda ya sanar da mu an na kulla shay'in halikun illa wajhu cewa komai halikun sai ya kari illa wajhu sai fuskar Allah Allah na da wajhu wajahuhu ce ko wajahu duk da ke ba ku bai sa wasu wasali wajahu ashe Allah na da wajahu ko tabbas Allah na da jihu sannan wa hazzarana ya tsoratar da mu ya ja muna kunne ya samu na muyi sauna tai ya tsotar da mu da mu nafsahu shi Allah da kai ne kai ne da kai ne a shi Allah na nafsu baka shi abbabin harko da malam zai buɗa don duha ka yan bid'a ko ba haka ba wajen kokarin tabbatar da Allah sai sun kamance su ambaci nafsu duk sai sun kamance kawai su ce ma Allah su tabbatar da ayoyin nafsu bari sai mun zo gababin amma sai su a kawo alwujudu wadda babu ta qur'anance da hadisance saboda haka Allah da nafsu allati la tashbahu anfusal makhluqina wadda ba ta kama da rayukan halitta to Allah ke akwai tambaya mana akwai tambaya guda nawa ce guda ce ahmaduhu ina godiya ga Allah alama manna alayya akan abin da yayi baiwa ta alayya a kaina a kaina yace alayya da yake duk guda gare mu yana zuwa alaina min al-imani na imani da mun kai fi jami'i sifatu muka mun gode ma Allah alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wanda gode ka gode ma Allah ka gode ma Allah yake cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gode ma Allah yake ahlus sunna ba dan bid'a ba baka zan mu'tazili ba baka zan ash'ari ba baka zan jahami ba baka zaka gode ma Allah kan hakan to na gode ma Allah kan hakan wadanni allati wasafa biha nafsuhu sifofin nan da ya siffanta kai ne da su fi muhkami tanzili cikin saukakkin alqur'ani ne da bai daukar gyara bai daukar gyara babu gyara duk daidai yake la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min halihi kitabun uhkimat ayatuhu an yi riga an kyautata su ba ragi ba kari kai mun gode ma Allah da ya ba mu wannan sa'a wa ala lisan nabi ku muka imani da sifofin nan na Allah waɗanda suka fito a harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallam wace irin godiya nika wa Allah hamda shakirin li nu'ama'ihi irin godiya irin godiya eh godiyar mai gode mai imomin Allah irin wanda an kawa ni'ima da zai gode ka san sai inda hikari ne kare ko to irin ta ne wa Allah wala min ni'imomi allati la yuhsiha ahadun siwahu ni'imomin da ba mai iya lissafce su in ba shi ba wa ashkuruhu ina gode ma Allah shukura muqirrin irin godiya wanda ya tabbatar da musaddiqin kuma ya gazgatar da bi husni ala'ihi ni'imomin Allah kyakkyawa sun tabbata gare sun tabbata ga shiwa ga shi makaruki din Allah ya yi alahu ni'imomi da yawa gare to ina godiya irin wannan godiya allati waɗannan ni'imomin waɗannan da la yaqifu ala kasratiha ghayruhu babu wani wanda ba Allah ba wanda zai iya ididdige ma yawansu jalla wa ala za mu fassara jalla wa ala a gaba wa uminu bihi ina iman da Allah imana mu'tarifin irin imanin wanda ya yi kirayi bi wahadani sai da kadai Allah kaga ashe kamar mu ce Abul Hasan al-Ash'ari ne ya kafo ko don inda wanga Abul Hasan al-Ash'ari shi ya gabata sai mu ce ya kafo ga Abul Hasan al-Ash'ari to Abul Hasan al-Ash'ari ya kafo ga Muhammad ibn Khuzaimah ko za mu ce haka sai mu ce kai za mu ce haka duk sun shawo ga mashaya guda duk ga mashaya guda ta tunda ai ko Ibn Abul Hasan Abul Hasan al-Ash'ari mun mun da ga hadisi ya dogara sai da sun ya ko abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi kuma haka ba duk mashaya guda ta shi yasa ka zo gabas ka zo yamma ka zo kudu ka zo arewa in dai sunnar ta ita ta babu kuri ita ta babu canji babu canji ita ta duk na gabas da na yamma da kun adadin su ma guda ta duk wanda ya saba mu qur'ani da hadisi shi bace ragibin irin godiyar mai kwaɗayi fi jazili ga mai kaurin in mun ka ce kakkausa wajen zagi akan wanda kalima wajen suka aka ce kakkausa kalima to gwaɓaɓɓa muka son mu ce gwaɓaɓɓen tawabihi la da Allah irin godiyar da mai son gwaɓaɓɓen yauta kyauta Allah mai son Allah ya bashi kyauta mai gwaɗi to irin ta ne wa Allah wa azimu irin mai kwaɗan ragi mai kwaɗan azimu mai girman hira rabon Allah azimu zuhuri bi fadlihi da falal Allah ne ka wannan shi Allah ya yi mi shi Allah ya yi muna baiwa manna din can alhamdu alama manna alayya ko yayi baiwa kaina ko da waɗanda abubuwa ya siffanta Allah da siffoti ne da waɗanda siffanta kai ne da su waɗanda annabi ne siffanta hai da su kuma in gode mai da ni'imomi ne waɗanda ba mai lissa hai su Allah kuma in gode masa godiya irin wanda mai tabbatarwa ga ni'imominsa wanda kaza kaza kaza to duk wadancan abinda Allah ya min don me ya min don dole sa Allah aiki ko ko don nayi ƙarya tan Qur'ani ko ko dole ya min yace a duka waɗannan bi fadlihi wa karamihi wa judihi falala taita karimci naina falayin eh, wujudi kyauta taita ba mai tilasta Allah kila fahimta rahibin irin godiyan mai tsoro rahaba wajilin irin godiyan mai kaduwa shi ma tsoro na kha'ifin irin irin godiyar mai tsoro da rahabatu tsoro na da wajalu shi mai a ce wajilu bi kasar jimu shi tsoron wajalu ko ba haka kulna la taujal aka ce ma Musa alaihi salamu ko wajalu tsoro rahabatu tsoro khaifu tsoro ko ba haka ba amma bambancin su saboda kullun lokaci sai kasu na gaba to dai ina irin wannan ina mai tsoro rahib kenan wajil ina mai sauna da kaduwa khaif ina mai haduwar gaba duk wadanda ina wa Allah su min alim iqabi saboda azaba ta mai radadi ka san yan bid'a musamman ta tasawfa su adda ga matsala su ma yan tasawufu wai muna bauta ta ma Allah ba dun fata aljanna ce ba ba dun tsoron wuta ce ba bai su bai ba su wuta ma Allah don kudan aljanna aljanna mi eh aljanna ce kike huta ga ni ga wanda ya hiki dun shi aka yi ki ko ba haka ba shi na kawai wai su ba su wuta ma Allah dun aljanna ce ba su kudan aljanna Allah sannan ba su bota ma Allah ko ba su barin sabon da yace a a ya sabo zina da sun kabari sun barta shan da sun kabari sun ba shangiyar kaza sun kabari ba don tsoron azaba ce ba shi din ne shi din ne shi haka wai gano Allah gano wai tsabakin gano Allah eh waɗanda Allah na rifarin ga annabawa ya da'unahu eh khawfan wa qama'a an yana rifarin ga annabawan Allah eh amma wai su ko suna bauta to shi yasa malam kamar samuru kamar samu yace ina wannan fa amma alhali ni rahibin wajilin khaifin min alimi iqabihi saboda mi li kasarati dhunubihi wa khataya wa tawbati irin godiyar waye kai irin godiyar mai tsoro mai hirgita mai kaduwa da azaba Allah kuma yana waɗanga saboda yawan zunubai nai da kurakurai nai da tabargaza tai haubatihi jam'u haubatu abinda a haubatu hubun abinda a hubun ai azambu ko ba haka ba ku jami aya huban kabira ko ehe huban kabira cikin suratul nisa'i ka bayan wanki mada ba da kuma ne sa masnawa salata wa ruba kaza kaza innahu kana huban huban kabira farkon aya ayatin su ku jawabi ba na kulli hal musa huban abin a alhubu alhubu ko ba haka ba azambul kabir azambul kabir saboda haka da a ce azambu da a ce alkhabi'at da a ce alhubu kalimatu mutaradif ina da zamu tsaya insha Allah a eh karatu na gaba a gurguje sai a dan ja muna tambaya za mu takaita saboda inda tana da alaka da aqida to in Allah ta za mu tabo da cikin littafin a bagaraji mu bi bi a hankali wasu tambayoyi kakkacewai ka ji ba a kai ba ka zama iga ka matsu ba a kai ba kwantar da hankalinka za a kai duk abin ka so a ce idan gaskiyar ta za a ci kuma ita muka fata a kai ta a faɗe ta a yi da ita jaye-jaye da zakuli zakuli ba su sa mai gyara ya gyara ba ta ce ya ko ba haka ba kai hasari ma ce aka an waɗi babu hujja amma kamar yi mucin ba yi saboda haka idan wasu abubuwa na kiyana insha Allah kila daga na'am sai la don za mu cin musu in kuma ibadat na da fiqh da sauransu a jinkirta tambayin hawan su karatu tukka irin waɗannan insha Allah wannan karanta mana ku ko abin da alaka karkar manta Dr. Abubakar Allah kun san a shekaran da an faɗi a masallacin da makatun bulugul marami Allah mahaifiyarsa rasuwa to ubangiji Allah ya jikanta yanzu ma ina hange ne shi mana tuna idan uwa sun samu su mai gaisuwa ga wanda sun kasan shi wanda ba san shi ba su yi addu'a ko ba haka ba bai zahar al-gaibi ba sai da sai ka san shi ba Allah shi gafarta masa Allah ya ji kanta Allah sa ta huta can ya fi mata nan Allah ya zama khalifar ta ga abin da tabbari wala dan karanta mana mujiya assalamu alaikum malam Allah shi ma malam lafiya da ikhlasi bayan haka malam abin da a tambaya ta ita ce hadisan nan na cikin sahihul bukhari an ce akwai wani hadisi da ke magana kan cewa akwai wasu mutane masu sabon addini in kaga suna sallah ko karatu zaka rena naka kuma an ce imaninsu bakin makogaro ne suna fita daga cikin musulunci kamar ana halba abin nan kibiya sannan kuma ana danganta wannan magana ga ahli sunna shi shi shin mene gaskiya lamarin don Allah malam ai ai mani bayani akan wannan hadisi da suke cin zarahin sauran al'ummar musulmi da shi wannan kaga tabbaya akida ta ko kuma za mu tattauna ta amma abin da yake so kila ko tambaya bata fahimta ba abin da yake son a ce wancan hadisi da muka sani ko ba haka ba wanda ya shiru ilal khawarij ko kamar da muka ambata na sance malamai na magabata bukhari da muslim da sauransu suna ka ga hadisai kan khawarij amma shi ne aka ya yace to wai da an ce wai ana danganta su ga yan izala ko ba haka ba ko ahlus sunna dama haka ne don da shi wani mai guduma aka ce mai koma haukacin nan da shi yayi unhani yana cewa ya rance da Allah dan izala dan wutana ya rance da Allah in ba waɗannan na da annabi ya ambata ba Ina ne hadisi yana da fara ga hadisin ga waɗanda kaza kaza kaza kaza kaza wai Allah shi dugu dugu dugu da shi ko shi kaza kaza da shi ko ba haka ba eh da bai gina masallaci ya izala da wanda ba su bulo da wanda mi ka wanda iske su mace ce sanun ku da aiki <laughs> to da waɗannan kasan dai haukaci da saboda ka ba ba ta lokacin mu game da su a da san kamar da magabata sun kaɗe suna magana kan khawariju ko ba haka ba kuma kenan ashe sai ka ce ahlus sunna sun karatun alqurani ko da ya ce a danganta su don ahlus sunna a cikin hadisin cewa an kai kana rena karatun su karatun ka in ka jana su kana rena sallar ka in ga ta su to shi dan bid'a sai ga eh zala ko ku ga ahlus sunna su adda karatu mai kyau ko ba haka ba eh su sun ka iya sallah mai kyau sai ce wai suna ko ba haka ba ahlus sunna kai sa'a wa hamdika ashar akwai tambaya ta Assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malam lafiya da imani da kuma tsawon abin da rayuwa a cikin bautar Allah. Don Allah malam me me mene wanda yaga ana sabawa ubangiji ga wuri kuma yayi shiru kasancewar bashi abin nan bashi bashi bashi ɗauki wani mataki ba ko za a iya rataya masa wannan ayar wa iz qala ta'ifatu minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadidan wannan kila karatu na kuma kila zai danganto a cikin wasu bukka ba na akida ba amma dai ko akida tana iya shigowa game da sabon Allah ko wasu abubuwa ana yi baka yi magana ba malaman musulunci sun kakkasa gida gida sun kai shi na farko ana duba kana da iko ka hana saboda kan hadisin mara aminku munkara falu ga yuruhu biyadihi to in baka iya fa fa bi lisanihi in baka iya fa bi kalbihi ko ba kwanan maratibu na da'awa saboda haka kai tsaye ba mu cewa wayan ka ga sabo dole ka sa a canza shi a hana shi mu dibi dan can matakai ko ba haka ba in Allah bai baka ikon ni da hannu ba ka yi wa'azi wani bai Allah ba shi iko ba dun bai ko san komai ba koko ba a bari ne ka ji wannan ga zuciya zuciyarka ina jin wannan tambayar da kun bashi hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko shi yaro wannan ko ko bin Mas'ud man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati bi lisani wa illa sayfa bi qalbi zalika dafu al-imani sadakun ka jama'a wacce ayya cewa Ah, eh, idan ka ga ana sabon Allah ana kafirta da ayon Allah kakka zina tare da masu yin wannan ko ba haka ba yawa ba saboda lokaci la ta kaudu ma'ahum ko ala kulli hali in ka kana ya canzawa shikenan ka canza in baka zawa ka tashi ka ba su wuri in Allah ya so wannan shikenan insha Allah akwai tambaya to allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik